Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. mai bayar da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnatin amurka jack sullivan ya gaya ma manema labarai a fadar white house jiya juma'a cewa rasha na iya mamaye kasar ukraine cikin sati guda muna ta ganin yadda rasha ke ruruta al'amarin ciki har da isowar wasu ƙarin sojoji akan iyakar ukraine a cewar sa ya yi kira ga amurkawa su fice daga ukraine cikin sa'o'i 24 zuwa 48 a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya yi magana da shugabannin canada faransa jamus italiya poland romania birtaniya da nato da kuma kungiyar tarayyar turai jiya jama'a game da ukraine a cewar jami'an fadar white house tun da farko a jiya juma'a din sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargadi kan yiwuwar rasha ta kai hari a ta bakinsa a kowane lokaci daga yanzu sannan ya kira ga amurkawa da su fice daga kasar ta gabashin turai ba tare da bata lokaci ba bilinkin bai yi cikakken bayani ba shugaban lardin ontario a kasar canada premier doug ford ya ayyana dokar ta ɓaci jiya jama'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi a tsawon makonni biyu da suka gabata ɗaruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cinkus a hanyoyin da ke wajejen gidan majalisar dokoki a ottawa babban birnin ƙasar a baya-bayan nan sun killace gadar ambasada bridge da ta hada canada da amurka Ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau dinnan Asabar saboda a ta bakinsa ta bayyana baro-baro cewa direbobin motocin da kun kayan na karya doka saboda katse muhimman madahun ci gaba da suka yi hukumomin taliban a afghanistan jiya juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorin aikinsu na kasar a ta bakinsu bayan mun tantance ko su waye wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a kabul babban birnin ƙasar yana mai cewa suna aiki nema hukumar ta agaji kuma ana kan ƙoƙarin sako su muna farin cikin tabbatar da sakin 'yan jarida biyu a kabul da ke aiki ma hukumar unhcr da kuma 'yan kasar afghanistan da ke aiki tare da su a cewar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da daren jiya juma'a dokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mutane akalla takwas sun mutu a wani samaman da 'yan sanda suka kai a wata unguwar matalauta a birnin rio de janeiro na kasar brazil jiya juma'a a cewar hukumomin 'yan sanda samaman wanda aka kai a unguwar villa cruzeiro favela an yi shi ne da haɗin gwiwar 'yan sandan hukumar kare haɗura da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma jami'an tsaro sun kwato manyan bindigogi da ƙanana da nakiyoyi da kuma ƙwayoyi da dama bisa ga wani hoton da aka saka a shafin twitter na 'yan sandan kwantar da tarzoma kafafen yada labaran wurin sun ce an rurrufe makarantu da kananan asibitoci da dama saboda buɗe wutar da aka yi ta yi jiya juma'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga mutanen habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakaninsu sannan su fara ɗaukar matakan sulhu yayin da tashin hankalin da ake yi a arewacin kasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga farar hula. A ganina babu yarda da juna a Habasha a cewar Amina Muhammad ga manema labarai a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ƙara da cewa muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'arsu. Nils van der Pro na kasar Sweden ya sake ɗorawa kan tarihin da ya kafa yayin da ya ci lambar zinarinsa ta biyu a gasar Olympic ta lokacin sanyi da ake yi a birnin Beijing na kasar China a tseren kan kankara ko speed skating a turance na mita dubu goma na bangaren maza cikin minti goma sha biyu da daƙiƙoƙi talatin ya gama inda ya tunkuɗe tarihin da ya kafa na kammalawa cikin minti goma sha biyu da daƙiƙoƙi talatin da uku a shekara ta dubi da ashirin da ɗaya. Patrick Royce na ƙasar Netherlands ya ci lambar azurfa a yayin da kuma Davide Ghetto na ƙasar Italiya ya ci lambar tagulla. Tun da farko, Poel ɗin ne ya ci tseren mita dubu biyar. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare ne jihar Neja inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. Toma Hare-haren 'yan bindiga daɗi ya tilasta wa al'ummomi a wasu ƙanan hukumi da ke jihar Neja yin gudun hijira domin tsira da rayukansu. hare-haren na baya-bayan nan wanda ya shafi ƙauyukan kananan hukumar mariga rijau da magama inda 'yan bindigar ke bin ƙauyuka suna kwashe dabbobi satar mutane don neman kuɗin fansa da yin kisan kan mai uwa da wabi lamarin da ya sa da dama mazauna waɗannan kauyuka barin muhallin nasu. Muna kasan argida babban doci. Sunanka. Ni ne Sura. Nan Mangoro. Sura na daudun noma. Ga muna muka shigo cikin rijiyo da dabbobinmu. lallai barayin gaso ne suka hana mu zaman daɗi tun bara ba mu samu aiki ba har yanzu kuma muna cikin wahala gaba ɗaya ma zaman gidan ma ya gagare mu yanzu ma jiya ma muka wuce da gudu muka shigo jiyo muna ce muka baro yaranmu da tsohinmu da matanmu kwami da kwami ga ce muka baro ko su rage can ko ko dai sun gama da so shine da ba mu sani ba amma dai muna na cikin rijiyo kamar so nawa ɗin yan bindiga ke zuwa garin ku gaskiya ba lissahuwa sai dai kawai in yi kwatanta kawai gaskiya kullum dai suna shigo dajin nan namu kullum tun bara ba mu samu aiki sosai ba kana kan aiki dole ka shi ka gudu mm. in ka cire shi kenan baka cire ba shi kenan ko yau ma gaba ɗaya ma mutanen da aka kakkashe dajin can namu an gaba mu nan ga an ce lallai an kashe mutane sosai na dajin nan namu to dada bari mu koma an Allah sa mun koma mun tarar da gida lafiya to do yadda muka iske mun iske shauran su rage shikenan in ba mu iske shauran ba shikenan mai hankuri gaskiya muna cikin wahala kamar kun gudu da iyalan ku ne ina dabbobi kadai ina hankali dokon iyali tsaye da iyali da matan duka suna cikin gida ba mu samu dokon su ba mun dai wace kawai muka wuce da dabbobi muka shiga rigiyo muna so muna so ko za mu samu taimako hmm. a taimake mu mu samu zaman lafiya eh to yayi lalle ko can a kana hukumar rafi da shiroro da ke jihar ta neja lamarin ne ke ci gaba da ƙara kazanta inda ta kai ga gwamnati ta aini dokar ta ɓaci a waɗannan ƙana hukumomi duk da zumar lalubo bakin zaren magance wannan matsala a dai duk lokacin da aka shiga irin wannan hali mata da ƙananan yara su suka fi shan wahala ga dai wani yaro da shi ma tsere zuwa garin rijau na bayanin irin halin da suke ciki musa na munguru muna halin wahala muna halin wahala ga mu ba mu samu zaman lahiya ba ga mu garin dijewa ga mu nan garin dijewa har tun bara suke kora mu suwaye su barayin ga mu yanzu ba mu samu zaman lahiya ba mu suna can gida ko an kashe su ko ba kashe su ba mu fi sani ba to kamar ka taba ganin waɗannan yan bindiga da idan ka a'a ban taba gansu ba to ta yi aka yi kuka shigo cikin rijiyar yau da gudu muka shiga ciki to me kake so gwamnati ta yi akan al'amarin nan muna so ta gyara mu ne mun gansu ne kun su da idanu eh ta wani wajen kuka gansu can can shan mungu. eh kasa har gida me kuke so gwamnati ta yi so gwamnati ta hana su koran mutane su yi zaman lafiya tun mu sami mai aiki wannan ma wani dan gudun hijira ne ke kokawa sai su kama shigowa da masu suka da bindigogi suna kwace shanu suna kashe mutane shi ya sa mun yi gudun hijira ka koma wani cikin birni sun kwace shanu kuma sun kashe mutane da yawa to halin da muke ciki mu eh, samu da saukin wannan abin ana cikin halin tashin hankali ba mu samu yin noma yadda aka kamata ba eh, mun samu yin noma ne in aka ce gasu sun hito sai mu gudo in aka ce gasu sun hito sai mu gudo ba mu samu yin noma sosai ba ga mutane da yunwa ga kuma ga tashi hankali kiran da gare ni da gwamnati da Allah ya taimaka abun nan ya kare sunana meri hmm. mun hito daga udu barayu suke koro mu hmm. suna so su amshe muna dan dukiya su kakashe muna yara sun ashe to ga mu ba mu samu noma ba muna kan wahala muna koka a taimake mu a ba mu lahiya a ba zaman lahiya mun yi koka ga gwamnati ya yi hankuri abin mu haka na mun wahala to inda muke boye da kuku nan suke tono mu boyewa ina kuke boyewa wurin abin garami eh. mun shiga sai su shigo nan hmm. su kwashe muna sun kashe muna yara sun kashe muna mutane talatin suka kashe muna hmm. yara wallahi wani ma da yi aure ko ciki bai yi ma matan shi ba aka kashe shi eh, to na yanzu an ce ga su zuwa kowa ya sun matakan ranshi shi ya sa muke gudo ga yunwa yana so ya kashe mu ba mu yi noma ba ba mu da abinci ba mu da kuɗi ba shanu ga muna cikin gudu a taimake mu muke kawo kanmu da gudu da gudu muke zo wallahi da gudu jiya mun kwana hanya mm, mun kwana hanya wallahi ko abu ba mu ci ba ba kawo muna komi ba gaskiya muna cikin wahala to ralaba muke yi yanzu ma dan burodi na so na naira ɗari shi na ci nan muna faman bara inda masu kuɗi gaskiya taimake mu to yara ba dole mu bacci mu ba su ba in kana da dan kobo sai ki auna gari ki nike dan dawa ka yi masu kunu sai masu gari suna taimake mu suna ba mu Oh, na muka san su shugabanni kowa na nafshi-nafshi da kanshi. Kowa na nafshi-nafshi. Wallahi kowa na ta kanshi. Wannan hali da aka tsinci kai a ciki dai ya sa an kafa dokar takaita zirga-zirga. honorable musa dan modibo shine shugaban karamar hukumar rafi da suna duba masu abubuwan da za su yi da sauransu wannan dalili ne ya sa. gwamnati ta yanke hukunci a takaita zirga-zirgar mutane saboda a taimaka ma jami'an tsaro su yi ayyukan su yadda ya kamata a karamar hukumar rafi an takaita wannan garin fando gari mai kujeri kagara da kuma ta gina saboda wannan wurare su ne wurare da mutane suka fi zirga-zirga a halin yanzu saboda tururuwa na 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙauyuka suka dawo waɗannan wurare suna zama mafaka. To a karamar hukumar rafi dai mun sa da farko mun sa ne a 24 hours. Awa 24? Yawa sanarwar kuma da gwamnatin jiha ta bayar ta bayar ne daga karfe biyar na yamma zuwa karfe goma na safe sun hana an hana zirga-zirga. Wannan a karamar hukumar rafi zai fara aiki daga gobe ne. In Allah ya tashe mu lafiya gobe daga karfe goma na safe mutane za su fito su masu kai na kasu kai wa'inda za su sayi kayan abinci su sayi da 'yan hidindimun yau da kullum har zuwa karfe biyar na yamma daga nan kuma za a shiga wani abu na ba wani zirga-zirga da sauransu kuma muna fata mutane za su bada haɗin kai domin taimakon kai da kai saboda wannan ƙasa Allah ya kawo mana ɗauki akan wannan ibtila'i da yau wannan doka na daga karfe biyar zuwa karfe goma na safe gwamnatin jiha ne kaɗai za ta iya faɗin adadin shi amma ah. wanda mu muka sa a karamar hukuma na 24 hours gobe ne zuwa karfe goma zai ƙare aikin shi amma wancan ba wanda ya san rana da zai ƙare tsara ayyukan shi sai lokacin dai da muka samu tsaro akan wannan abubuwa wannan kuma an yi shi ne ba don a kuntata ma kowa ba sai don a taimaka ma jami'an tsaro wurin gudanar da al'amuran ayyukan su da ya shafi na kariya akan wa'annan mutane wato nasara akan wa'annan mutane idan mutum ya ce maka ana samu ana samu saboda yawa ne dai gare su bila adadi duk wanda ya ce maka ga adadin yawan wa'annan mutane sai dai ya kiyarta kawai kuma gwargwado dai ana ta kokari yadda za a ga an tare kare su amma abin da nake gaya maka a karamar hukumar mu fiye da sati biyu yanzu wanda duk ya ce maka a natsa yake karya yake ba a natsayi ba abin nan shi yasa muka dage da addu'o'i kuma muke kiran al'umma har wa'inda abin bai shafa ba su ci gaba da taimaka mana da addu'o'i Allah ya kawo mana karshen wannan fitina da muke ciki amma mun sani gwamnatin jiha tana bakin kokarinta ana kashe makudan kuɗi akan wannan harka wani abin in ba kana ciki ba in aka gaya maka an yi sai ka tsaya ka ta mamaki to in an yi ina yake amma harkan tsaro harka mutane wanda ke sai wanda ke ciki kawai zai iya sanin wahalan da ake fuskanta a ciki. To a ƙarshe wani kira ke gare ka ga gwamnatin tarayya? Kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine idan har ba za ta iya neman wa'annan mutane su yi gyara ba yadda ta yi kira ma jami'an tsaro su fito su yaƙe su haka kuma a kira kowa a fito a ci gaba da addu'a wa'inda ke sawa da wa'inda ke tunzura su su yi da wa'inda ke cin moriyar abin duka Allah ya muna maganin su in ba masu shirewa ba domin duk abin da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa maganin shi Allah saboda haka idan idan gwamnatin tarayya za ta bada umarni a masallatai da coci-coci a tashi a yi addu'a a kan ga baki daya abinda duk ya fi zama alhairi a kasan Allah ya tabbatar da shi. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. solomon abbo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da dan gari shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta murya kan jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasiru yakubu nero ga da gayan mamman ɗan ga da gayan mamman ɗan ɗaya daga cikin dattawa kuma shugaba na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga nan za ci gaba da tambayoyi akan a muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari labai minis cikakken sunanka sunana da kake tambaya na sunana muhammad shu'aibu gadangayan wannan shine sunana da aka sani na da shi za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai dattijo ne kuma shugaba ne a wannan gari menene takaitaccen tarihin wannan gari na gadar to tarihin wannan gari gadar gari ne dan karamin gari amma allah albarkace shi da albarkatu na ƙasa wanda duk jama'a suke so musamman abin da duk ya shafi noma akwai shi a garin gadan gayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne iburu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan dan karamin gari mai albarka ga dangayen saboda haka shi ya sa kaga garin ma ya suna saboda yadda kasuwar gadangayen take cika ba a najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin gayan su sai amfanin gona menene ya sa su garin ya samu suna ya da biyu gayan da kofar shanu to gadon gayan dai kowa sani inda aka ce gayan. gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a sami kifi ko da wanda lokaci ka zo kana bukatar kifi a gadon gayan in allah ya yarda za ka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake bukata na amfanin gona in ka zo shi za ka same shi a gadon gayan insha Allah wannan gari a iya cewa ya kai kamar kimanin shekaru na da ka bai akalla zai kai kimanin shekara ɗari da 150 akalla kenan dan ɗan kankanin gari ne Allah ya bunƙasa shi ka yi magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo gadar gayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar kaduna duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin gadangayar gundumar fanshano ga kuma kamar yadda ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu hmm. to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu hmm. duk abin da ake bukata insha Allah da an zo gadan ga yanzu a sami akwai maganan kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa da gama tana da da kasuwanci a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana ana ana sayarwa insha Allah in ka zo gadan ga yanzu ka same shi babban bakin cikin mu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zuwa a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita kimanin wasu kwanaki nawa kasuwar take yi take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwar daga ina da ina da ina suke zuwa to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Nijar suna zuwa daga cameroon suna zuwa daga a nigeria kuma niger kano eh, zamfara katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar gadon gayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na gadar gayan menene matsalan ku wacce ta cin muku a ƙwarya to babbar matsalar mai ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfani suna amfana da wannan kasuwa ta wajen rabinu amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan da ta kai kusa shekara ɗari amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani kana nufin kasuwan duk shekarun nan ba ta da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a ce da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar gadan gayan a ce gwamnati ne ta in ka gaishe an an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma yan da suke zuwa daga wani gari ko wata jiha su zo su yi nasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da kaduna da kewayenta da kuma ƙwarai kuwa har da na abba kaduna kawai ba har har kasashen waje ina gaya maka balle eh, jihohi kawayenmu ƙasan kamaru daga niger da sauran jihohin najeriya duk ana zuwa sai kaya ana wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi karfi da yaji manyan ta kuma sun tsaya ga kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe alhaji mamur shabu ga daga ka ce garin ya kai shekara ɗari da hamsin kai yanzu shekarun ka kai kimanin nawa akalla yanzu na da shekara tamanin da takwas to yanzu ma iya cewa akwai tsaran ka da masu shekarun wani a garin gadar gayan eh akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa hmm. kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin gadan gaya kenan ka ga ka ga yau ka ga tasowar gadar gayan ka ga ci gaba alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullum ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taba sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya alhaji muhammadu shu'aibu gadar gayan kenan dattijo shugaba kuma jagora na wannan gari gadar gayan da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunansu da kuma irin abin da yake damunsu a matsayin suna al'umma na wannan gari tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba a madadin gidan rediyo daga tamar haɗa haɗaka jama'a da kuma murya amurka da ke washington dc gundumar columbia sunana nasiru yakubu nero kai na fara kitan shi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya na faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. so a Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa ya uba daya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya. Najeriya, Najeriya, kasa Musa ‘yar adwa ya taimaka nigeria Najeriya, kasa uwa daya, daya. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.